Ladies and gentlemen, the common ritual is that man. Aya. And I'm here with the ladies tonight. Hey, your neighbor, akwai jaraba. Say jaraba. Hey, your neighbor, akwai kunu jarka jarka. Ruwa da fanta suna a jiki hanta da jini. kwanji ya kar da birni yan mata biri sai da bindi na dizi ciki sai da girki na ce a baza araba kowa ya taba dan sanda kunkumi ya kama ba beli sai ka so ya data gangan mata yi na buga ga kunu kuma ga siga cahon baya kaman gashi in kwanta kuma sai na tashi jaraba jaraba akwai jaraba jaraba jaraba ya sun fa abun akwai jaraba jaraba jaraba yan mata akwai jaraba jaraba jaraba ya sun fa abun akwai jaraba sallan ah, ah, jaraba 50 50 yau za mu raba grown and sexy ya balaga za mu daga designer za saka link up movie sadiya aig paid my juice flow stacks like a araji rato fernando gago chillin with kanawan dabo vi to mabushi wannan rap on babu shi yeah. common sense is sending ya kamata let's go let's go let's go she too fine like Sato. She make John Thomas get off. Classic is by Operation Daba. Daba. Daba. Daba. akwai jaraba jaraba jaraba ya sun fa abun akwai jaraba jaraba jaraba yan mata akwai jaraba jaraba jaraba ya sun fa abun akwai jaraba na ce ya baza araba kowa ya taba dan sanda kunkumi ya kama ba beli sai ka so ya data gangan mata yi na buga ga kunu kuma ga siga sanitize